الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau wannan safiya ta شرين 25 ga watan jumadal الأولى hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da daya wanda ya daidai da tara ga watan biyar wato mai dubu biyu da goma ci gaba da karatunmu na littafin al-rahim al-maktub tafsirin manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam har yanzu muna muƙaddimat da muka fara a tun farkon wannan darasi wato da suka shafi halayen larabawa zuwan manzan kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam satin da ya wuce da na ambata mana cewa daga yau za mu gaggawa mu gama wannan mukaddima saboda mu shiga abin da ya shafi nasabar manzo sallallahu alaihi wa sallam to amma bayan wani roƙo da wasu yan uwa suka yi za mu ci gaba yadda muka saba din cewa bi a hankali har a karance waɗannan mukaddima gaba ɗaya sannan mu fara dama abin da ya sa na yi wata shawara tunanin ganin akan shiga wasu abubuwan da ina fahimtar kamar wasu daga cikin wanda suke zaune kamar ko ba sa fahimtar su ko kuma yana tafiya wani wurin da ban basirar ba amma yan uwa sun bayyana cewa yin su haka din a ci gaba zai fi zai fi sa kuma mu fahimci abin da yake shi ne halin mutane musamman larabawa da wanda ba larabawa ba a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama ko kuma halin da suke ciki kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to ala ayi halin za mu ci gaba din insha Allah duk da dai zan waya dan tafi da sauri din za mu tashi akan alhalatu diniya wato halin yanayin al'amuran addini a gun larabawa ko kuma a aljaziratul arabiya kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam malam safiyar rahman al-mubarak furi a wannan littafi nasa ar-rahiq al-maktum yana cewa kanat hadhihi diyanatu hiya diyanatil arab abinda ya gabata na ambatan addinai an yi magana a kan wato masu cakuɗa addinin annabi ibrahim tare da shirkoki da bautar gumaka aka yi magana a kan yahudawa sannan kiristoci sannan aka yi magana a kan majusawa da kuma sabi'awa wannan halaye da ya ambata ko wannan addinai ya ce waɗannan su ne addinan da larabawa suke yi a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da wannan addini na musulunci hina ja al islam wato lokacin da musulunci ya zo Ya yace mu kad asaba hadhihi diyanati al inhilal wal bawar likicewa da lalacewa da halaka sun sami waɗannan addinan gaba ɗayansu. su in hilali abu gaman ya warware gaba ɗayansa a neme shi a rasa inda an kulla shi kamar abin da zai sa har wasu daga cikin masu biyayya ga wannan addinin su watsar da shi su daina bin su kuma ana son abu ya lalace shi ma ya halaka yace fal mushrikuna alladhina kanu yad'una annahum ala dini ibrahim Mushirikan da suke da'awar suke riyawar cewa suna kan addinin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kanu ba'idina an awamira aw awamiri wa nawahi shari'ati ibrahim sun kasance suna nesa matukar nesa daga umarni da hali na wannan addini na annabi ibrahim da shari'arsa muhmilina ma a tasbihi min makarim al-akhlaq suna watsi da abinda wannan addini na annabi ibrahim ya zo da shi na wato halaye da ɗabi'u masu kyau wa kasurat fihi min ma'asi saban Allah ya yawa a cikin su wa nasha'a fihim ala tawali zamani ma yansha'u fil wasaniyin min adatin wa taqalida tajri majra al-khurafat ad-diniyya sannan abubuwan da suke aukuwa suke samuwa suke tashi akan same su daga masu bautar gumata waɗanda kwata-kwata dama ba su haɗa nasu addinin da na annabi ibrahim ba irin na al'adunsu da gargajiyarsu waɗanda akan ɗauke su ma'ana kamar yadda al'amura sukan gudana na tamfe-tamfe na addini to su ma suka samu a cikin wato larabawa bayan gushewar zamani wa asarat fil hayati was-siyasiyyati والسياسية diniyyati تأثيرا balighan jiddan wannan kuma ya tasiri akan rayuwa ta zamantakewa da ta siyasa da kuma ta addini wato tasiri matuƙa ƙwarai da gaske wannan halin wannan addinan da larabawa ke nan yace amma yahudiyatu amma shi addinin yahudawa faqad inqalabat riya'an wa tahakkuman daga addinin da Allah ya turo annabi Musa da shi ya juya ya koma wani addini da ba abin da ke cikin sa riya da kuma yin hukunce-hukunce da son rai kowanne malami daga cikin malaman yahudawa ya kagi abin da ya ga dama ya ɗora wa mutane wasara ru'asa'uha shugabannin wannan addini suka zama arbaban min dunillah wato abubuwan da ake bautawa kuma bayan Allah madaukaki ya tahakkamuna fil nasi sune masu hukunci cikin mutane ma'ana sai abin da suka so ake yin hukunci da shi wannan lokaci hakika addinin yahudanci shine a lokacin da misali dab da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ɗari biyar da saba'in kenan a lokacin waɗannan malamai na yahudawa kamar yadda suke da'awa sun gama rubuta abubuwan da suka tsara rubutawa akan wani littafi nasu da suke kira at-talmud ko kuma in ce al-mishnah shari'ar yahudanci ta kunsu daga farkonta zuwa ƙarshe kan abubuwan da malamansu suka rubuta na sharhi kan attaurar da suka samu aka nasabta wa annabi musa alaihi salatu wassalam na ambata mana a wasu darussan da suka gabata cewa yahudawa sun samu kansu lokacin buktunassar ko na bukhtanasar ya kwashe su ya mai da su bayi a babin ko to bayan da suka dawo daga babil lokacin da mutanen farisa suka yantar da su daga hannun babilawa da suka dawo wani daga cikinsu ana taimaka masa izra a larabce uzairu ya yi da'awar cewa zai iya tuno duk abin da ke cikin littafin annabi musa ya zauna ya shata ya faɗa ya rubuta wannan abin da ke hannunsu da ake ce ma wato bible musamman wanda kirista suke kira old testament ma'ana tsohon alkawari daga nan suka ci gaba da rubuce-rubuce a kai suna rubuta sharhi na tafsiri wanda a tsarinsu na ilmantarwa da suke yi a tsakaninsu suna kiransa midrash midrash kamar abin da ya shafi dirasa a larabci ne a eh, lugan ibriya suke kira midrash midrash shi ne ilmantarwa da ta shafi tafsiri na wannan littafin da suka zo da shi suka yi ta ta'aliki ko wanda malamin sai zo dauki a taura sai ta ta'aliki ya ta rubuta abin da ya ga dama shi ne sharhi ga wannan shari'a ta annabi Musa daga baya aka samu wasu malaman daban wannan ina baku labarin kafin zuwa annabi isa ne tsohon labari daga nan wasu malaman nasu suka zauna suka rereye wasu abubuwa da suka shafi sikihu a cikin wannan ilimin tafsirin da suke cewa midrash suka sami wata hanya ta ilmantarwa da suke ce ma mishna mishna ya zo a lugar larabci mishna da ta'u wanda suka same shi ta hanyar memeta da tikirarin ilimi domin ɗalibai su haddace to akwai wani malami daga cikinsu ana ce masa hanafi ya tashi ya tattara irin waɗannan wato rubuce-rubuce da suke ma mishna ya haɗa su ɗaya zuwa wani littafi ya sa masa suna mishna ɗin ana ce masa mishnatu yahuda hanafi a shekara ɗari biyu da ashirin miladiyya ma'ana bayan annabi isa alaihi salatu wassalam to daga wannan lokaci sai malamansu suka ci gaba da sharhi kuma akan wannan mishina din maganar dai a dunkule nake ta don zancen yana da yawa a wannan babin suka gaba da rubuce-rubuce na bayani me ake nufi da wannan mishina littafi ne na fikihu da suka shi zuwa kashi shida akwai abin da shafi harkar zira'a abin da ya shafi wato noma da abin da ya shafi aure da ibadar da suke yi a wajen ibadar su a nan baitul maqdis da abin da ya shafi wato jinayat idan mutum ya kashe mutum me za a yi masa da kuma in ya ji masa ciwo me za a biya da diya da hukunce hukunce ko da makamantansu da abin da ya shafi tsarki haka za ka ji su kamar kana karanta littattafan fikihu na musulunci haka shi wannan mutumin ya kaskasa abin zuwa kashe shida malaman su na bagdada a lokacin nan suke cewa babil wasu wanda ba su dawo ba lokacin da aka dawo wancan da kuma waɗanda suka yi hijira daga nan filistin suka sake komawa babil suka ci gaba da sharhi irin nasu malaman da suke falastin su ma suka ci gaba da sharhi irin nasu wannan sharhi da aka haɗa shi shine suke kira talmud sun rubuta shi da ibriya kuma a zamani yanzu an fassara shi zuwa wato harsuna da dama turanci faransanci jaman da sauransu babban littafi ne ya kai mujalladi ashirin a wannan littafin shi suna da awarciwa sun gama shi da rubuta shi komai a shekara ta ɗari biyar kafin wato bayan annabi isa alaihi salatu wasalam wato wannan miladiya da ake cewa ɗari biyar kun ga kenan kafin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara kimanin saba'in shi yasa a cikin littafin babu wata ishara idan dai ba cicciyewa suke ba dangane da abin da ya shafi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma domin me wannan kuma ma'qul kasancewar sun gama rubutunsa kafin wato zuwan manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam daga nan daga nan waɗannan mutane suka ci gaba da sharhi da kuma ta'aliki akan waɗannan littafai nasu har ya zama cewa dai duk wani abu na shari'a da suke so sun rubuta shi kuma sun bayyana mai suke so a lokacin kamar da malamin yake faɗa a nan malaman nan su ne komai kuma su suke faɗin abin da suke so a wannan addini nasu za ka ga malami ya halatta wa kansa ya fito da shari'a ya dangana ta zuwa ga Allah ba tare da ya damu da sawa'un Allah ne ya faɗa ko kuwa ba zuwa su zama da dama da annabi Musa ba za ka ga suna zancen annabi Musa ce kamar da za a gani a littafin hadisi namu a musulunci za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ya ce kaza su ba ruwan su kawai asalin abun su abinda malamin nan ya tsara bal har suna itikadin cewa suna da wata makaranta wai idan malami ya mutu saboda darajarsa malamin mai Yahudu fa nake faɗa don ina zancen addinin yahuda ne a cikin aƙidar su wai a wata makaranta da ake zama a yi karatu a sama daga cikin masu haɗuwa su yi karatun har da Allah kan ina lillahi wani a zauna a karanta wannan littafin da suke ce mutum mutu da malaman da suka riga suka mutu daga cikinsu da kuma mala'iku da ubangiji wal iyadu billahi sai a zauna a tattauna har ma za ka ji wani malami daga cikin malamansu za a kawo matsala sai wani daga cikinsu ya ce wa abu kaza halal ne Allah kuma ya ce a'a haram ne shi kuma ya tsaya akan cewa a'a haram halal ne ko wata kisa da suka kawo a cikin talmud wani lokaci akwai wani malami nasu ana ce masa alhakam hula sunansa kenan wai na cikin mutane masu baiwa wajen sanin ilimin tsarki cewa abu kaza mai tsarki ne abu kaza mara tsarki ne ma'ana abu kaza mai najasa ne abu kaza mai tsarki ne wai wata rana sai ake tattaunawa a talmudin amma ma'ana a darasar da ake yi a can suna fi mata al'akademiyyatul samawiyya ma'ana haven academy ana tattaunawa idan wai ɗan farin abu ya fito a jikin mutum na alamar kuturta dan tubu ne guda ɗaya wai mutum zai zama mai tsarki ko kuwa wato kalmar kuturta ko ciwon kuturta a gun yahudawa yana cikin ciwon da suke damuwa da shi duk mutumin da aka same shi da wani dan farfar ya fara kututa to ana fitar shi daga cikin al'umma najasa ne gidansa najasa ne duk abin da ya na najasa ne haila a wurin su gaba ɗaya in akwai mace mai haila a gida to gaba ɗaya sai dai a fitar ita a je a yi mata kaima kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa suna shaddadawa akan abin da ya shafi haila ko yawwa to haka nan kuma duk abin da ta taba tabawa kawai ya zama najasa yanzu akwai tsanani a wannan addini to a lokacin nan wai sai aka yi saɓani wai Allah ya ce a'a najasa ne duk mutumin da yake da ilimin wani sai wani malami a cikin malaman ya ce a'a ai wannan mutumin da yake da ilimin wani alama mai ƙarfi ne wai aka yi ta nizai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ku da Allah ba shi da kima a gun waɗannan mutane sai aka ce a'a to ai yanzu wa zai yanke hukuncin a gane gaskiya sai aka ce akwai wani malami sunansa huna amma yanzu yana nan a duniya bai mutu ba sai aka ce to aika mala'ika mutuwa ya je ta hoci mala'ika mutuwa ya zo duniya sai sami wannan mutumi wani yana zaune a gindin bishiya yana karatun attaura to wai a ka'idar addinin su inda kana karanta attaura mala'ikan mutuwa sai dai tsaya gida ka je ka gama sannan ya karɓi ranta za ta yaka mutuwa sai tsaya a kansa yana jinan wata dama daga ya dakata karatun sai afka masa a lokacin dama a yadda suke faɗa lokacin daular rumawa ne rumawa sun hana su karanta a taura haramun ne a ganka ma kana karanta a taura to a lokacin shi yana cikin waɗanda suka yi tawaye ga daular rumawa suka ce ba za su daina karatun ba an sa 'yan sanda su ta neman sa to yana zaune sai ya ji wani motsi a bayansa kamar wani ice ya motsa ko ciyayi haka sun yi motsi sai ya ɗauka yan sanda ne ko sojojin gwamnati suka zo su kama shi saboda yana karanta attaura sai wai ga ya gani wai ga wannan da zai yi kun ga ya dakatar da karatu sai mala'ikan mutuwa wu sai ka ransa sai aka ɗauke shi wata aka tafi da shi wannan majalisa ta karatu talmud aka ce eh to ga malam hu na fa ya zo yanzu ya za a yi sai aka tambaye shi kaji kaji kaji kaji gashi mun mun ce kaza wai Allah kuma ya ce kaza to a lokacin wai ba wani ya duba abin sosai sai ce a wannan ai hukunci sahara ma'ana gaskiya ne maganar Allah ita ce gaskiya cewa mai tsarki shi nan sai aka haƙura magana ta ƙare babbar hula yanke hukunci abinda Allah ya faɗa shi ne to wannan irin ciwon ina na ba ku labarin ne ba dan komai ba dan ku fahimci yadda Allah madaukaki yake a gun Yahudi kamar yadda aboki yake a wurinsa haka Allah yake a gun ba ruwansa da girmama shi ba komai tsakanin su saboda eh, a gurin su a da su suna ganin su ɗayansa ne kawai duk abin da suka yi masa ba abin da zai musu suna ganin haƙƙi ne nasu akan Allah ya sa duniyar nan ta zama tasu kuma ya sa su a aljanna shi yasa a cikin wannan littafin da yake hannun kirista yanzu da suke cewa old testament da je karanta shi daga farkonsa har ƙarshe ba magana tashin alƙiyama, ba magana aljanna ba magana wuta amma a cikin shi talmud din akwai maganganu da yawa tashin kiyama za a yi kaza za a yi kaza amma kuma suna da wata fahimta ta daban dangane da kiyama wasu suna ganin kamar ma a ra'anar rayuwar duniya ne ma kawai za a rayu idan masihunsu ya zo zai ba su mulki to wannan shine tashin kiyamar kuma shine aljanna mulki ya dawo hannunsu kawai suke gaba da rayuwa ba sa zancen mutuwa har jahannama lafazin jahannama akwai shi a wurinsu gehennon suke ce mata sun ce asali wani wadi ne wani kwari ne na wata kabila da suka saba ma Allah sunan banu a wadi bane jahannam daga nan wai aka samu abin a cikin jimar ganin da wannan suna da yawa wannan abin da nake so nuna mana yadda malaman yahudu suke yadda suke faɗa abin da suka ga dama kuma ya zama addini kun ga ta akan Allah madaukaki suna ta hakuri waɗannan misalan suna nan da dama wannan shine halin da addinin yahudanci ya kai kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai lokacin kuma da irin wannan abin da suke faɗa na tattaunawa ta addini a watan makaranta da suke ce mata ah, da Allah ya wai da mala'iku da kuma ah, hakamat sun mutu za ka ga wai idan aka tattauna aka saba mm, su waɗannan mutanen malaman yahuda suka saba ma Allah akan wani abu na wani hukunci yace halal ne suka sai haram to idan ya zama wai nasu ne mai rinjaye wai sai farin ciki wai 'ya'ya na sun rinjaye ne 'ya'ya na sun rinjaye wanda duk yana nan haka yake a rubuce a cikin waɗannan littattafai wanda wannan ɗan hutu ne ɗan kaɗan na irin tashin hankali da sabon Allah da suke cikin wannan littafi in na ce maka ɗan kaɗan to sai ka kimanta sauran ka gani yaya manyan suke Allah ya sauke to yake wa yuhasibunahu hatta ala qataratin nasu. suna yawa mutane hisabi mana suna kama su da laifi hatta akan abin da kake tunani a zuciyarsu tunanin zuciya Allah maka yana kama mu da shi to malaman yahuda suna kama yahuda da laifin in ka saba musu suna cewa duk wanda ya saba wa maganar ahab to ya sahiqul qatl ya cancanci a kashe shi in malaman yahudu suka yi hukunci cewa ai kaza kai kace kaza sabanin haka to sai a kashe mutum sannan yake wa hamasati shifa da irin ladar da fatar baki take yi motsin baki kawai dan abin da zai ambata ma za a iya kama ka da laifin wa ja'alu hammahum alhawwata bil mali babban abin da ya dame su shine wato su samu abin da babbar abin da irin babban rabon da za su iya samu wato su karbe dukiyar mutane wa ri'asa da kuma shugabanci wa in za addini ko da addini ya tozarta wantashara al-ilhad wal kufur ya kuma zama wato ilhadi rashin imani da Allah da kuma kafirci ko da zai yadu a cikin mutane wa ta'awunu bit ta'alimi allati hadda Allah alaiha da kuma sakaci da watsi da karantarwar da Allah madaukaki ya faɗaitar a kanta wa amara kulla fardin bi taqdisiha kuma wanda ya umarci kowanne mutum ɗaya daga cikin su ya girmama ta ya tsarkake ta wannan halin addinin yahudanci ke kuma a dunkule ne bi kulli kisa wa amma nasraniyatu amma addinin kirista faqad adat wataniyatan asiratal fahmi addinin kirista ya juye ya zama wani irin wato maguzanci na bautar gumaka wadda ba a iya fahimtar ta domin mun san aƙidar kirista ita ce mai cewa annabi isa alaihi salatu wa salam zuwan nan da yayi to wai ya zo ne dan ya kankare zunuban annabi adamu da duk ƴaƴansa har zuwa tashin alƙiyama shi yasa suka buɗe ma kansu damar su aikata duk abin da suke so da tunanin cewa daga kaje kayi abin da ake ce ma i'tirafi i'tirafi shine confession ka je wurin fada ka ce na yi kaza na yi kaza shi yana bayan wani kyauri sai kuma sai ka tsaya ta baya ka ce yau na yi kaza na yi kaza na yi kaza mara kyau na je wuri kaza na sashi kuɗi na yi waye an yi kaza ya faɗi duk laifukan da ya yi shi kuma a lokacin sai ce an yafe masa shikenan ta ƙare sai sake buɗe wani sabon fefe kuma kuma sannan lokacin aka yi wani taro hmm, ɗari uku ne ke da ashirin da biyar ba ɗari biyar da ashirin da biyar ba ɗari uku da ashirin da biyar miladiya ya tara malamai ya ce ai ya kamata ma ya zama cewa a wannan zaman a yadda cewa kawai yesu dan Allah akwai malaman da suke kan tauhidi na zamanin annabi isa ba su saki wannan layin ba ana ce musu almuwahiduna har zuwa yanzu akwai gyauransu yan kaɗan za ka ji ana ce musu unitarian a america a cikin kiristoci su ne kadai al'ummar da ba su yadda da cewa annabi isa ko dan allah ne ko kuma allah Har zuwa yanzu amma ba su da yawa kwarai protestant sun yi rinjaye a kansu suke sun ma ruguza musu abubuwa da dama na addini amma dai akwai su to a wannan rana sai aka kama irinsu da yawa aka kakkashe waɗanda suke da aƙida ta maguzancin addinin Romawa na bautar gumaka da suka shigo addinin Kiristanci. Wannan ra'ayin nasu da suka karɓa na Constantine da ya zama shi aka rinjayar a wannan zaman na shekara ɗari uku da ashirin da biyar. Tutun daga wannan lokaci aka fara institutin ko aka tabbatar da aka yi kafa shi a matsayin hukunci cewa annabi ita Allah ne ba wai dan Allah ba. Mun fahimci wannan? mun rike tarihi ɗari uku da ashirin da biyar duk wanda ya kiristanci kafin wannan lokaci bai taɓa da'awar annabi isa allah bane shi ko kuma ɗan allah daga wannan ranar konstantin din da shine ya kafa wannan abu ya zama musu ka'ida ya shiga wannan addini shine har zuwa yanzu kun ga ya zama me ya zama wasaniya bautar wani wanda ba allah ba dama mutanen romawa suna bauta ma kamar mutanen Greek Greek suna bauta ma rana ne su wata da sauran abubuwa ilimin taurari a wurin su yayi nisa sosai a wurin su hatta Yahudawa suka dauka ya shiga cikin abubuwan su ya bata musu nasu addini kun ga asali dai addinin annabawa yana zuwa ne da da tauhidi to haka nan addinin annabi Musa ya zo da tauhidi mutane daga ba suka gurbata haka nan annabi Isa alaihi salatu wasallam ya zo da tauhidi waɗannan mutane suka lalata da suka shiga addinin Rumawa to yace wa saniyatan asirat al ta zama wata gar abin nan wato ah, maguzanci na bautar gumaka wanda wahala ne ma a fahimta domin wata aƙida ce da yana da wahala ka babu wani hankali da ya iya fahimtar wai uku ta koma ɗaya ɗaya kuma ya koma uku ba a taɓa yin wannan ba a tarihi sai akan addinin kiristanci mun fahimci uku ta koma ɗaya ma'ana suna cewa ah, da Allah da annabi isa da ruhi mai tsarki da suke faɗi suna cewa kowanne ɗaya daga cikinsu Allah ne amma kuma a lokaci guda dukansu abu ɗaya ne Allahn Allah ne isa Allah ne ruhi mai tsarki ma Allah ne kuma a lokaci guda dukkaninsu guda uku ɗaya ne shi ne ibn taimiyya a littafin sa zai rubuta aljawabin sahih liman baddala dinal masih yake cewa babu wani hankali a tarihin dan adam da ya taɓa zuwa da irin wannan tunani duk wanda ya kirkiro da ilimin lissafi cewa ka haɗa ɗaya da ɗaya dole a ce biyu in ka ƙara wata ɗayan dole a ce uku ba a taɓa jin wanda ya ce ukun nan kuma za a iya sa equal sign su zama guda ɗaya ba ba taɓa yi ba duk wanda ya kirkiro alama ko ilimin lissafi to wannan abin ya wuce hankalinsa yau shi yasa hatta a yau din nan idan ka tambayi kirista a ina ya sami Allah guda uku kuma a lokaci guda a ce musu guda ɗaya ne sai ce wannan shi irin wannan ilimin abin da ake nema a gurin mai bi kamar da suke faɗa da hausa ko mai bi to shine kawai ya yadda ya miƙa wuya ba a tunani daga an ji za ka tunani akan wannan za a ce za a kore ka daga coci kun ga wannan addini ba zai yi addinin Allah ne wanda a ce hankali ba zai karbe shi to wannan shine halin addinin kiristanci kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana an riga an shigar musu da wannan wasaniya ne shi yasa amma duk da wannan abu Allah madaukaki ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su ne da yahudu da kirista ya kira su ne ahlul kitabi wasu suna tsammanin wai bayan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam aka sa ma waɗannan mutane ake kiran su ahlul kitabi kuma har ya zama cewa aka halatta auren ƴaƴansu mata da cinyan kansu ba bayan manzon Allah ba a kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan addinin suna da kuma wannan kwarikun da lalata addini ya faru tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi sa Allah mun ce ba mu labari ba a cikin Al-ƙur'ani alqur'ani laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam a wani wata ayar kuma yake laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu Salasa? waɗannan da suka ce Allah ɗayan abu uku ne sun kafirta amma duk da haka ya kira su alal kitabi ya halatta auren ƴaƴansu mata ya halatta kuma cin yankansu mun gane yawwa ashe kenan wannan wani hukunci ne na daban wanda Allah madauki ya dora akan waɗannan mutane domin manzon nan namu sallallahu alaihi wa sallama manzo na ƙarshe wanda ya fi kowanne annabi daraja addinin da ya zo da shi ya zama cewa a ja hankalin waɗannan masu littafi din su zo su bi shi shi yasa aka dan girmama abin da suka zo da shi ake kiran su ahlul kitabi ina fata mun gane yau amma duk da cewa wannan idan ka kalle su ka kwatanta su da sauran mutanen indiya da mutanen iran a lokacin da suke bauta ma wato uh, wuta da kuma mutanen indiya da suke bauta ma gumakansu suke tsammanin za su kai su ne zuwa ga Allah na sama babba kamar da suke faɗa inda idan ka kwatanta waɗannan gaba ɗayan su mushrikai ne sirfan babu wani littafi da aka taɓa ba su a wajen imani wane ne wanda ya fi wanda ya yadda da Allah kuma har ma ya yadda da cewa ya saukar da littafi ko da cewa an gurbata littafin in ka yi sai za ka yi muƙarana a tsakaninsu wannan sun fi to irin wannan abin ne Allah maɗaukaki ya musu domin tausasa musu a ja hankalinsu su zo yadda da wannan littafin na karshe da aka saukar ga Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ina fata mun fahimci yadda abin yake yawa amma ba wai dan nuna an yadda da addinin nasu to ne yake faɗa cewa wa aujadat khalqan ajiban bain Allah wal insani wannan addini na Kirista ya samar da ya haifar da wani cakuɗi da ba a taɓa samun irinsa ba ban mamaki tsakanin Allah da ɗan adam a ce yau ga an nasarta wa Allah da don suna faɗar cewa ɗan nan ɗa ne da aka haife shi duk da cewa daga baya suka shigar da wannan a tarjamominsu da suka yi zuwa turanci sun shigar da kalmomin da suke ishara zuwa ga cewa wannan alaka tsakanin annabi isa da Allah da suka ce ɗa to suna nufin lalle wai ɗa ne na haihuwa inna lillahi wa inna ilaihi shi yasa Allah madaukaki ya tsananta wannan magana na Yahudawa ko kun ga duk an ambace shi suna cewa su ƴaƴan Allah ne Allah madaukaki bai dauki abin da watan ma'anar duk da cewa yayi inkari yayi inkari gare su da suka ce su ƴaƴan Allah ne to amma ba irin wannan biological ma'ana suke nufi game da kirista suke nufi ba da suka hajjuye ma'anar suka ce kamar a fasarar sadoshi suka kawo kalmar bigotin bigotin naka faɗa na nufin haifafe wanda aka haife shi amma nusa littafan da suka zo kafin ko kuma rubuce-rubucen su kafin wannan na karshe duk babu wannan lafuzan a ciki su suka shigar da su Allah kiyaye shi yasa Allah madauki ce ta kadu samawatu ta tafakkar na min wa ta shaqqu al-ardu wa ta khirru al-jibalu haddan an da lir-rahmani walada ya kai matuka a ce abin yayi kusa a ce sama ta kekkece gaba ɗaya lamuran duniya gaba ɗaya ƙasa ta tsattsage ta rikice komai ya ruso gaba sa saboda me an yi da'awar cewa Allah matsaukaki yana da ɗa wa ma yan bagi lil rahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atihi me ati rahmani abda duk mutumin da yake sammai da ƙasa ko kuma duk halitta da take sama da ƙasa da mala'iku da ɗan adam da aljanu da komai ran tashi alkiyama ba zai zo ba a wurin ubangiji ba zai zo gaban mai rahman ba sai gaban mai rahama ba sai ne sai a matsayin bawa babu wanda zai zo a matsayin dan Allah kun ga wannan raddi raddi ne mai karfi da Allah madaukaki ya zama cewa babu wani kokonzo babu wata shigo amma da zaka dauke zaka dauke ka ka zo kana wani tafsiri a cewa ai ba haka suke nufi ba ba kaza suke nufi ba wannan tawili gaba ɗaya ba zai kafu Allah ya yashe mu yace wa lam ya laha fi nufus al-arab al-mutadayyin bi hadha din ta'thir haqiqi wannan addinin na wasaniya na kiristanci da ya zo ya dauki da ya dangana wa Allah to bai kasance a cikin zuciyar larabawa yana da masu hatta larabawan da suke wannan addinin da suka karɓi kiristanci to bai yi tasiri mai yawa a zukatansu ba domin addini ne da a hankalce baya karbuwa shi yasa Allah madauki kira su ya kira su ne abwali matattu domin akan jahilci suka dora waɗannan abubuwan sabanin yahudawa yahudawa duk abin da suka yi bisa ilimi suka kangare suka kaucewa Allah madauki suka kaucewa addinin Allah da inadi da kangarewa da girman kai da nuna sun fi kowa amma banda kirista kirista jahilai ne kuɗin ba abin da suka sani na addinin su kaɗan za ka samu wanda zai gaya maka ya fahimci abin da ke karantawa a littafin shi yasa da'iman sun suka je wurin bautar su ba komai ban da wannan waken su yi wake da raye-raye kuma ba rawan da yi wakar a sa kiɗa inda suke sa kiɗan wani sun kuma ba kiɗan shi kenan kowa zai kama hanya ya ce a wannan satin an gama gafarta masa komai shi kenan kuma kafin wani satin ya sake wato loda wasu laifuka ɗin da ba babu wato wani wani ruhi a cikin zuciya ta wata alaƙa tsakanin bawa da ubangiji don haka bai yi tasirin da za a ambata ba wato zukatan larabawan da suka karɓi addinin kirista saboda me yace bi bu'di ta'alimiha an tirazil ma'ishati allati alifuha saboda wato wannan karantarwa ta wannan addinin ta yi nisa kwarai da irin tsarin rayuwar da su suka saba da ita larabawa rayuwar da suka saba da ita rayuwa ce ba ta irin wannan aƙida ta maguzanci da aka lullubo da aka sako ta a cikin addinin kirista ba walam yakunu yastati'una da an ba su kasance kuma za su iya lita da irin wannan rayuwar da su suka saba ba rayuwar da suka saba ita ce ne yadda da cewa akwai Allah madaukaki shine ya halicci komai da komai wannan duk laraba ba musulmi da shi ke waɗanda suka koma suka bauta ma gumaka a cikin su ma ba sun bauta musu ne saboda tunanin cewa wannan gumakan su suka halicci sammai da kasa ba in ka tambaye su wa halicci sama da kasa za su yi waye Allah amma ta hanyar wa za a bauta wa wai a jegun Allah sai suka zabi waɗannan gumaka suka ce wai ai sunayen mutane ne masu tsarki ba za su je gun Allah direct ba sai ta hanyar waɗannan mutanen masu tsarki wannan shi ya haifar musu da shirka amma ba ka zo ka ɗauki mutum ka dangana ka ce dan Allah bane wannan tunanin bai karɓi abun larabawa yadda ya kamata ya karɓu kamar yadda kirista suke so ba wa amma sa'iru adyanil arab amma sauran addinan larabawa yace fa kanat ahwalu ahliha ka ahwalil mushrikin sauran addinan da aka ambata wato halayen su kamar halayen mushrikai ya kasance faqad tashabahat qulubuhum zukatan su sun yi kama da juna wa tawaradat aqaiduhum wa tawafaqat kuma aƙidunsu sun haɗu da juna kuma sun yi ittifaqi a wannan wa tawafaqat taqaliduhum wa awaiduhum sannan abubuwansu na gargajiya da al'adunsu duk sun zo sun yi kama da juna sun yi ittifaqi sun dace da juna Allah kyau wannan al'alar diniya ce suwarun min al-mustama'i arabi al-jahili wasu surori ma'ana wani yanayi fe zai nuna mana ne da zamu fahimci kamar faifan fim na yadda za mu fahimci wato society din larabawa a zamanin jahiliya yaya zaman su zaman ijtima'i ma'ana zaman su na zamantakewar yau da kullun yaya suke yace ba'dal basi an siyasatil jazirati wa adyaniha bayan mun yi bincike mun tattauna mun yi magana akan tsarin zamantakewa na siyasa da kuma addini na wato uh, larabawa na jazirar larabawa ya jimunu zai kyau gare mu an lulfiya shay'an min ad-dawi mu jefa wani haske ma'ana mu yi wata magana ala ahwaliha akan halin ita jazirar larabiya al-ijtima'iyya bangaren eh, wato social halaye ma'ana zamantakewar yau da kullum da kuma halin tattalin arziki shine iktisadiyya wal khuluqiyya da kuma halin zamantakewar dan adam wato halaye na dan adamtaka taka wa ma yali bayanuha bi ijadi ga nan na ambace su duk da dai a dungule na farko alhalatul ijtima'iyya halin zamantakewa na yau da kullum yace kanat fil arabi awsatun mutanawwi'atun akwai wato tabaka tabaka an ce awsat nan yana nufin tabaka tabaka mataki mataki class class na mutane a tsakanin larabawa takhtalifu ahwalu ba'dha an ba'd halin wannan wato abin da ke nufi larabawa ba kansu ɗaya ba wajen darajar yadda kowanne ke ɗaukar kowanne akwai masu kuɗi akwai matalauta kamar da kowace al'umma dama za ta samu wannan akwai masu mulki to waɗannan halaye su yake nufi da aufa yau kuma kowanne suna da bambancin su fakanat alaqatu rajuli ma'a ahlihi fil ashrabi a cikin manyan masu darajar ma'ana manyan mutanen su to alaƙar namiji da mace ta kasance ala darajatin kabiratin min ar-ruqi wa taqaddum halin alaka tsakanin namiji da mace yana da kyau kuma akwai ci gaba cikin sa zai gaya mana ne halayen ya kakkasa su zuwa ga manyan mutane a ciki to su za ka suna dan girmama matansu akwai kuma matsakaita akwai kuma wato na can kasa talakawa za mu ji su yadda alaƙa su suke da mata wa kana laha min hurriyatil iradati irin wannan tsakanin manyan wanda suke taimaka ma ashraf za ga akwai furiyar irada za ga kowane ana ba shi mace tana da yanci na ta zaɓi abin da take so wanda fazil kauli da kuma ta zartar da magana da ta ga dama ma'ana ta faɗi magana ta kuma a iya zartar da ita a suna da alƙistul aufar na wannan irin abu din ma'ana rabo mai yawa na yanci da kuma faɗin magana kuma magana ta zartu wa kanat muhtaramatan mace a gurin waɗannan larabawa irin wannan matakin da mutane manyan larabawa kanat muhtarama ana girmama ta masunatan ana kiyaye ta ana kula da ita tusalluduna hasuyuf ana zare ta kubba ayyaki saboda kare mutuncinta saboda darajar da ita ke da ita wato ita mace wa turaqu dima'u ana zubda jini wa kana ar-rajulu idha arada an yamtadiha ko an yumtadaha bima lahu fi nazar al-arab al-maqam ath-thani idan mutum yana so a yaba maka da wani abu da yake da daraja da wani mataki mai matsayi a wurin mutane min alkarami wajen wato a ce shi karimi ne wa shaja'a ko a ce mutum gwarzo ne to lam yakun yuqatibu fi mu'dhami awqatihi illa almar'a baya magana da kowa sai mutum ma'ana sai akan sha'anin mutum saboda girmama ce in yana so a girmama shi ko a bashi darajarsa cikin abin da yake za a ce abu mai ɗaukaka ne to ne ya nuna shi mai kare mutuncin mace ne wato ya faɗi matsayin alaƙarsa da matarsa wannan ina ba shi daraja yace wa mata na almar'atu idan sha'at jama'at alqaba'ila ila kalami idan mace ta so a wancan lokaci za ta iya haɗa kabilu gaba ɗaya su zauna lafiya wa in sha'at in mace ta so ash'alat bainahum nar al-harbi wal qitali za ta iya wato rura wutar yaƙi tsakaninsu a ta yaƙi shekara da shekaru wa ma a haza kulli amma duk da haka faqad kana ar-rajulu yu'tabaru bila niza'in ra'is usra ba tare da wani tantama ba wato namiji shine shugaban wato family shugaban gida ma'ana magana maganarsa wa sahibul kalimati fiha kuma shine mai faɗin magana ta ƙarshe ra'ayinsa shine ra'ayi magana ta ita ce magana in aka ce sun saba da mace to maganar ta ita ce magana duk da wannan girmamawa wannan fa ya ce mana abu me a tsakanin manyan ashirafin su yawa wa kana irtibatu rajul bil mar'ati bi aqdi zawaj a ce mace tana da alaka da namiji yakan kasance ne ta hanyar kulla aure tahta ishrafi awliya'iha karkashin kulawa da shugabanci na waliyanta ita matar kamar dai da muka sani ana cewa mace wato iyalinta ko waliyanta su za su dauke ta su ba da ita aure ga mijinta haka ne ko walam yakun min haqqiha an taftata alayhi ita matar ba ta da iko da hukunta abin da ta ga dama wato kafin su hukunci su waliyan iftiyati shine mutum ya faɗi wani abu daga san ransa bayan kuma yana da shugaba a kansa mun fahimci wannan misali mutum ya zo a madadin sarki ya je yanke wani hukunci ko a madadin shugaban al'umma ya yanke wani hukuncin kisa sai je kuma ya kashe shi wannan ce ne ala waliyin amri ko da mutum yana da laifi A asali idan mutum yana da laifi me ake ba ɗaukar sa ake a kai ko ba a yi masa hukunci yawwa to wanda zai ɗauki hukunci a hannunsa mai hukuncin bai ba shi dama ba yi abin da yi gaban kansa to shi ake cewa iftata ala wali al-amr yawwa yi gaban kansa ko ya ɗauki hukunci ya ba ya ba shi ya bayar da hannunsa wannan kuskure ne a cikin al'umma Allah kiyaye kamar da muka samu wani lokaci a ce haka kawai idan kaga wani ya saba maka kawai maimakon ka kai shi tsara ko ya saba ma al'umma haka gaba daya misali a nan unguwar ga wani mai laifi maimakon a ɗauke shi a kai wa hukuma yi masa abin da za su yi masa na hukunci ko kuskure ne ko daidai sai a ce a zo ai a far masa ko a kona gidan ko a yi irin waɗannan abubuwa Allah ya sauke waɗannan abubuwan eh, ɗabi'u ne na ɗan adam babban abin da za su jawo haka dai a samu tashin hankali amma abin da ya fi nizami da da adalci da komai to shine a dauki hukuncin nan a je a kaiwa masu hukunci kuma ko da ba adalci wannan shine tsarin da ya kamata a yi. sawa'un za su yi hukunci ko ba za su yi domin in aka ce misali har ko kuna zaune sai wani laifin masallacin ne yanzu ya mana kai an samu wani maye a nan gidan ga wani mutum nan ana jin maye kawai sai a fita sai a je a karanci kana zaune kana a gidansa sai ka ga mutane sun zo sun ce wani abokin gaban ka ya turo sai ya ce kai ma maye za a zauna lafiya ko ba a zauna lafiya idan haka irin waɗannan hanyoyin ba ka taimakawa mutane su samu natsuwa su miƙa lamuransu zuwa ga waɗanda suke hukunci sawa'an sun yi daidai ko sun yi kuskure su ba su da laifi su al'umma ne domin eh, duk abin da zai jawo al'umma ta rikice a samu tashin hankali to musulunci baya son wannan abu ba wai kare masu laifi ba ne a tsari ne na zamantakewar ɗan adam in aka ce irin wannan abin za a yi to ba za a samu zaman lafiya ba sai ga cewa duk lokacin da kai ma kake da wani abokin gaba ka sai je kullo da shi da abokansa sai a zo a far maka a ce ai kai ma kayi kaza ko da ba kai ba wannan baya nufin mutane kuma su zauna suna ganin ana laifuffuka ba sa kokarin su ja hankalin masu hukunci a daina duk abin da aka ji ga abu kaza zai faru to a je a kai rahoto masu hukunci na su zo su kama wanda ya wannan laifi in ido da ido aka gan shi haka a tsare shi masu hukunci zo su kama shi in labari aka ji ko tuhuma ko kuma wani abu shi ma sai a ɗauka biya kai wannan ya fi sa a samu zaman lafiya wani lokacin amma ran mutane ba sai kuma a je a yi wani abu wanda daga baya kila sai abu a ce da ba haka ake Allah kyau a takaice wannan kalmar iftiyadi shi ya jawo hannun shiga wannan babu ne ba ta cikin karatun mu yace bainama hadhihi halatul ashrafi wannan shine halin manyan mutane a cikin larabawa kana hunaka fil awsaf al ukhra a tsaya a wato a sauran matakan ko darajojin ko ajujuwan mutane din matsakaita da talakawa kenan anwa'un min al-ikhtilaf bain rajul wal mar'a akwai wato cakuɗi tsakanin maza da mata ma'ana in ka je gidan manya labarin da muka ambata yanzu na shi zaka ji mace tana da ɗaya daraja gwargwadon hali amma duk da haka dai namiji shine mai magana ta ƙarshe amma a tsakanin matsakaitan mutane da kuma talakawa abun larabawa zamanin kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba ruwansu da kare mutunci haka za a ga maza da mata suna zaune ana hira buɗe inuwa da wannan tsirara wannan da sutura kawai ba ruwansu haka rayuwar jahiliya take ai abin da aka gana ma yace la nastati'u an nu'abbira anhu illa bid-da'arati wal mujuni was-sifahi wal fahisha yace ba abin da zamu iya bada labarin kalmomin da zamu yi amfani da su mu wasafta maka halin larabawa masu ƙananan aji ma'ana talakawan da matsakaitansu a zamanin da kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shine sai dai mu wasafta maka da waɗannan kalmomi guda hudu wanda dukkan ma'anarsu shine da'ara shine ma'anar abin nan harkar fasikanci wato kamar ana cewa buyuti da'ara gidajen fasikanci gidajen karuwa inda za a je a je karuwa ana zuwa ana sanar da su shine da'ara shine dai mujud tsarin fitsara sifahi shine dai kuma duk ma'anarsa dai yin zina fahisha ita ma ita ce zina yace wannan shine halin ma'ana tsakanin maza da mata babu wani sha masu kawai mutum ya aikata abin da yake so duk matar da ya gani kawai shi ke ne je kama ya abin da ya gana mana haka su take kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa za ku ji al'ummomi suna faɗan cewa su da ba su dau ba wani abu ba da daular farisa iran da aka turo wakili lokacin da sa'ad ibn abi waqas ya tura Abdullahi bin rawaha yaje magana da ibn umayr ne yaje masa magana ko ya magana da sarkin a lokacin nan mamaki ma yi cewa yaushe har laraba suka zama wani abu har za su zo da wata kalma za su gaya mana saboda tsabar rena su da ake ba komai ba ne su addinin nan na musulunci shine ya daga su za ka riko da shi kuma shine ɗaukaka su suna sakin su kuma sai Allah madaukaki ya mai da su yadda fiye Allah ya shi da haka a lokacin nan shi yasa suke wato aka rena su amma da yake da suka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke riko da addini yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su shi yasa a lokaci dan kankani rubu ukar rubu ukar shekara 25 suka sauka da duniyar nan gaba ɗaya ta zama su take bi saboda ne saboda imanin nan da kuma tsayawa kan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara biyu na Abubakar shekara goma na Umar shekara goma sha biyu na Usman nawa kenan in ka tara gaba ba 24 da hudu ba yawa farko shekarar Aliyu dama saboda abin da ya faru na rikice-rikice a tsakanin musulmi wajen magana abin da ya shafi khilafa ba a samu ko jihadi ko kasa ɗaya ba ta shigo karkashin musulmi ba zamanin Ali saboda ba a samu nutsuwa ba sai daga baya aka ci gaba to wannan a rubu'in karni wato shekara ashirin da biyar ko shekara ashirin da hudu ban manya-manyan daulolin da suka fi kowanne daula karfi aka Zaka darajar musulmi har ya zama wani abu a idon wanda ba musulmi ba ita ce mai riko da addinin da annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ka zama mai gaskiya ka zama mai san jama'a mai san ka zauna lafiya kuma sannan su ma kansu kiristan karke musu rashin adalci in a ofis ne kai ne shugaba da su a ciki kan ka kana arnan banza ba za a ba shi haƙƙinsa ba ah, wannan musulunci bai zo mana da wannan abin ba kai masa adalci ka ba shi haƙƙinsa domin ya cancance shi ƙasar nan yana jin shi ma ɗan ƙasa ne ba wai yana jin ba shi ma ɗan ƙasa ne yadda kake ji ɗan ƙasa don haka yana da yancin ya samu aiki yana da yancin ya kaza baka da ikon ka ci masa wato haƙƙinsa ka hana shi wannan kyawawan halayen da za ka yi isu ne za su sa ya ji cewa eh wannan addinin naka gaskiya ne har ya zo ya ba surutu ba amma kullum tsakaninka da shi zagi ba ba maganar ka zo ka jawo shi yar kyauta da za ta ji hankalinka ka duba yanzu ko dan abu ka bashi komai kankanta za ka cewa yana farin ciki sai ya wata guda yana gode maka in ka bashi kyautar ko da naira goma shi kona ko ba ka ci to ina waɗannan abubuwan mu ba ma isa gyara su kawai sai ka ɗauka kamar kai kawai dole ka yi musu hukuncin irin na ahalin zimma a ƙasar da shi ma yana jin su ne to abin ba ba haka yake ba dole sai mun karanci yadda zamantakewa take da inda a ce ƙasa ce da gaba ɗayanta komai namu na shari'ar musulunci ne dama su kuma sunan su ahalin zimma su ka iya wannan tunani amma ba ahalin zimma ba ne suna ji da yancinsu don haka dole mu yi zamantakewa ta girmama juna ta bangaren nuna musu halaye masu kyau har ya zama cewa sun zo <clears throat> sun karbi addininmu saboda kyan mu ba wai saboda cewa a'a dole su fahimci namu ne gaskiya ba. duk wanda kake alaka da shi kuma kullum so kake dole sai ya fahimci kai ne akan gaskiya bayan halayenka ba su nuna masa wannan kai ne akan gaskiyar ba gaskiya ba zai dauki abin da kake faɗa da muhimmanci ba ina fata mu fahimci wannan abu yawwa dole ne halayen mu canza mu zauna da kowane dan adam zama na alheri da jan hankali har ya zama cewa ba zai wato nuna mana wulakanci ba kuma zai girmama mu saboda mun rike abin da muka yi imani da shi mun yarda da shi kuma muna aiki da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace yana cewa rawar bukari wa gairuhu al’imamun bukari ya ruwaito an aisha ta radiyallahu anha daga aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a siddiqa bintu siddiq radiyallahu anha wa arba'a cewa innan nikaha fil jahiliyyati aure a zamanin jahiliya kana ala arba'ati alha iri hudu ne aure a zamanin jahiliya kala hudu ne mu ji ta ce fanikahun ha haka ne ko yawwa fanikahun ha nikahun nasu yau wani auren daga irin irinsa akwai irin auren da muke yau wani iri ne yakhtubu rajulu ilar rajuli waliyatahu aw binatahu mutum zai je neman auren yar mutum ko kuma wanda wani mutumin yake walici a kanta ya ce gashi ya zo yana neman aure ko ya tura a nema masa shi kuma wannan mutumin ya ɗauka ya ba shi ita a yi aure wannan shine irin auren da muke to shi ma akwai shi a zamanin jahiliya ne ba wai gaba ɗayan su suke ba sa aure ba akwai irin su ana yi fa yusdiquha wannan yusdiquha ne ba fa yusaddiquha ba yusdiquha an yu'tiha sadaq afdaqaha an ya ba ta sadaqi fa yusdiquha thumma yankihuha sai ya bata sanaki sannan ya aure ta mun ji iri ɗaya ko nau'i na ɗaya kenan ce wani kahun akar aisha ce aisha ta ce wani kahun akar wani auren kuma kanar rajulu mutum ne sai ya qulu limra'atihi sai zai samu mata sai sai tamke idan tahurat min samfiha idan ta tsarkaka daga hailarta haila ce samf da fa'u sai ce da ita arsili ila fulanin فاستبضعي منه ما لا shi ke واني وما تستشفى تاي تلكي تاي تورا واني tsarki sai ya tura ta gidan wani زوجها ce شي ki ولا gunwa أبدا har abada kuma zai taba ta ba hatta ya tabayyana amluha min zalikar rajul domin shi ya san ya mika masa ita da tsarki ko sai ya bayyana cewa ta haihu da wancan mutumin tukuna alladhi tastabzi'u minhu istibba'i shine isti'malul bid'a al-bid'a shine wato wato abin jikin mace ba wai tsoka ba nan ana nufin ishara ne ko ko da alifafan fikihu an ce ana nufin wato shi kansa ainihin wato saduwa ko kuma jikin mace da ake wato saduwa tsakanin namiji da mace da shi shi da abin da ake da bugu to istibda'i shine mace ta je ta kwanta da wani namiji fa idza tabayyana amluha in ta dau ciki ya bayyana cewa ta dau ciki asaba azawju a shige sai mijin shi ma sai ya zo ya same ta sai tara da ita idza ahabba wa in yaso wa inna lillahi kamar ma ku bayyana abin ba saboda irin tsabar rudan da ke cikin ko mutum ne yana da matarsa ta yi tsarki daga aila kai ba abin ma ba dadin faɗa ko sai tura ta je gidan wani idan ta je wata ta kwana da shi ta kwana da shi har sai ta ɗau ciki to ganin ta ɗau cikin ya bayyana cewa tana da ciki to shi kuma in yana so sai zo shi ma sai tara da ita wannan wai haka ake yi wannan rayuwa ce Aisha ta ce wannan irin abu akwai shi a jahiliya wala ya masu abadan hatta ya tabayyana amluha min zalika rajulun ladhi ta ce ya ki ba ma'ana ba dama ya rade ya ce ba nasa bane hmm. la yastati'u an yamtani'a minhu ar-rajul yace wannan taba ba nasa bane mun wannan to irin auren su wai daki Sani kuma kenan ta zama matarsa sai je sata daki kenan Ta sai nikahur rabi nau'in aure na hudu wanda suke yi a jahiliya Shi ne mutane da yawa sai su hadu fa yadkhuluna ala al-mar'ati la tamtani'u mimman ja'aha kaman wantan kenan mutane da yawa nan bai kayyade rahab mutum tara ko makamancin haka ba duna ashara ba sai su zo da yawa wa hunna albagaya nan za ka fahimci wani abu ma kamar matan kenan za a samu su yasibna ala abwabihinna ce. kamar a ce gidan mata na na na na karuwa kowace ga kofarta Zai ta zauna kofar ɗaki su kuma mazan su zo su ma kowanne su shiga kowace kuma wanda cutar da ake gane ta da shi yansibna ala abuwa raya ce suna da tutoci kowace sai ta kafa kofar ɗakin ta kuno alaman sai ta zama alama hmm. wanda yar ne? kuma ma kila da ma ba san ma waye baban nata ba zan san yar wani faman arada hunna dakhala alaihinna duk wanda ya so sai shiga kosu fa idza hamalat ihdahunna idan daya su tai ciki wa wada'at hamlaha jama'u laha sai su taru su ma wada'u lahum sai a je a kira mai ilimin qiyafa ilimin qiyafa abu larabci shine ilimin gane asalin mutum akwai wasu mutane Allah ya hore musu ilimi a larabawa in ya kalli kafar ka zai ce wani shine babanka zai gano wannan kafar ta yan kabila kaza ne kawai sai kuma a gano cewa wannan ga kabila da yanta su ilaiha kuma har a gano babansa ta wannan hanya ne to sai a je a gano a samo mutum mai wannan ilimin na kiyafa thumma alhaqu walada hadha alladhi yarawna sai su dauke ce wannan dan na wani ne a falfaqatu bihi sai zama dan sai adoptin din shine falfaqatu wanda ilfaqa alwalad ma'ana ya adoptin dan da ba ba yau mun kan adoptation na ya'ya ko hmm. ma'ana ya sai tabannin sa a larabci ana ce masa tabanni a hausa fa ka ɗauki ɗan da ba naka bai zama naka ko dogon bayani ke ba wata kalma ɗaya a turanci adoptation ba agola ba agola ba ba agola shine kai a wuri mata ta zo da ɗa ko ba ka ba yawwa amma ɗan da ba naka ba kamar misali mutum ya je gidan marayu ya ɗauko ɗa ya zo ya riƙe shi a zuwa ba sunansa abu ne ya kula da shi ya sunansa da hausa dan riƙo a dan riƙo kuma iyayensa suna nan kai ka ɗauko ka riƙe na dan tsinjuwa to to haka ba wannan shi zai kusa to shi kenan dai Allah ya kiyaye mun dai fahimci abu. shi ne ka dauki da ka riƙe shi ya zama naka hmm. wa du'iya ibnuhu sai kuma a kira shi ɗansa la yamtani'u min zalika shi ma ba dama ya ce yaki ba ɗansa bane falamma a Sallahu Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam amma lokacin da Allah madaukaki ya aiko Muhammad sallallahu alaihi wa sallama annabi manzo da shari'a mai tsarki marar dagwalo irin wannan dagwalon hadama nikaha ahli jahiliya sai rusa aure irin na jahiliya wannan mara tsari din ne wato takuda ansab domin daga cikin manyan maqasid na aure kuma har ma ya zama cewa an sa shi daga cikin maqasid shari'a manya aka dora wa shari'ar musulunci duk shugaba na al'umma wajibinsa ne ya kiyaye wa mutane ne nasu kiyaye nasul abinda ake nufi da shi shine a kiyaye duk abinda zai sa nasaba da nasaba ta takuda ma'ana wajibin shugaba ya hana zina ya hana gidajen zina wannan shine hikimar da ake amfani da ita wajen wato tsare mutuncin mutane domin babban kazanta shine a ce wai ga mace wannan ya je mata wannan ma ya je mata wannan ma ya je mata la haula wala quwwata illa kuma a zo a ce za a samu da a samu dan nan a rasa wanda za a nasarta shi ga shi babban abin da aka shine cin mutunci ga wannan da ubuwa da take da muhimmanci da tarbiyya ma'ana mutum a ce ya samu ubansa yantasibu ilai ubansa ne ya san babansa ne shi ne zai masa tarbiyya wato ba karaman alheri bane a rayuwar dan adam ka binciki wanda ba shi da shi ka tambayi zuciyarsa ka ji irin damuwar da take ciki don haka irin wannan takudin a ce kawai a zauna irin na karnuka ko zama irin na tumaki ko ne na dabbobi ma wato musulunci ba zai da irin wannan ba shi yasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya rusa irin wannan aure din ya tabbatar da wato wato aure iri guda daya shine da kahul islam yace fa hadama nikah al ahli al jahiliyyah kullahu illa nikah al islami al yau sai musu sai aure irin na musulunci ne yau da muke

wanda ya rinjaye a irin wannan yaƙe-yaƙe na ƙabilanci yasbi nisa al-makhuri sai ya kwashi matan wanda ya rinjaya din fa yastahillu ha sai halatta ma kansa wannan shi ma duk da akwai shi a jahiliya walakin al-awlad allazina takunu hadhihi ummuhum amma ƴaƴan da wannan za ta zama ita ce uwarsu yalhaquhumul aru muddat hayatihim sai ya zama cewa sun shiga takaici da tsinaiki da damuwa shi shine al'ar abin kunya gaba ɗaya rayuwarsu domin za a je a yi yaƙi wanda ya rinjaye sai ya kwashe matan mutum gaba ɗaya da aka rinjaye shi sai zo kuma ya halatta ma kansa kamar da idan an je yaƙi ake samu bayi yace wa kana min al-ma'ruf fi ahli al-jahiliyyah kuma yana daga cikin abin da suka sani a zamanin jahiliya annahum kanu yu'addiduna bayna az zawjati suna yin auren mata fiye da daya shine yu'addidun at-ta'addud shine ka auri akthar min zawja tsawwa min ghairi haddin ma'rufin yantahi ilayhi ba tare da wani adadi da yake tsayawa gare shi ba mu a wurin mu a musulunci adadin nawa ne hudu ne yawwa ba da wasu za su zo da jahilci su ce wai aya qur'ani ba hana ba da kaza a wurin shi a musulunci yawwa musulunci in dai zaka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wajibi ne mutum lalle ya takaita zuwa ga hudu kada ya wuce hudun ne a to larabawa suna auren fiye da wato mace daya fiye ma da hudu ba ma iyaka hatta haddada alqur'anu da alqur'ani ya addade fi 40 zuwa hudu wa kanu yajma'una bayna al-ukhtayn haka ne kuma a lokacin mutum sai auri ya da kanwa ya hada su daki ma'auransa duka matansa ne ga ya ga kanwa duk musulunci ya zo ya hana wani wa kanu yatazawwajuna bi zawjati aba'ihim haka nan mutum zai iya auren matar babansa la haula wala quwwata illa billah idza tallaquha ba wai in ya mutu ba idan baban mutum ya saki mata sai shi kuma sai ya zagaya sai ya aure ta sai su zauna duk haka ake yin wannan kwadan da dagwalan a jahiliya au matu ko idan sun mutu masu su idan ya mutu ya batta hatta naha huma alqur'anu har sai da alqur'ani ya hana waɗannan nau'i guda biyu ya wuce innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabilan lalle wannan abu mutum ya auri matar babansa lalle alfasha ce abin ne kuma tun da shi a matsayin hanyar da za a rayu a kanta a yi aure ko a zauna wato a sai kuma yake hurrimat alaikum ummahatukum uwayen ku mata anan Hausa Sokoto ta fita mu gani in ka ce iyaye sai ka ce mata a damu ko domin mun ce ummahatukum mu sai mun ce iyaye sai kuma a ce mata amma a hau a kwatance uwaye za ka ce yawa uwayen ku in maza ne kuma ce ubannin ku kaga duk ba bukatar kara wani karin bayani <laughs> yawa hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku uwayenku wa banatukum da 'ya'yanku mata da kuka haifa wa akhawatukum da 'yan uwanku mutum ya hau auri yasta ko kanwasa haramun ne wa ammatukum da gwaggwanninku goggo ita ce ya ko kanwa ta uba gefen uba yawa wa khalatukum da kuma innoninku wato ya ko kanwa ta bangaren uwa ita ake ce makala yawa duk wannan haramun ne ka aure ta wa banatul akhi da kuma ƴaƴan mata na dan uwanka wanka ne ko kaninka yana da ƴaƴansa mata to haramun ne ka aure su sai dai ko iya hada da ƴaƴanka da ƴaƴansa mun gane wannan yawa amma kai din wa ko kani ka auri ƴaƴa mata na kaninka ko wanka wannan haramun ne shine banatul akhi wa banatul ukhti da ƴaƴa mata na kanwarka ko yayarka wa umma ummahatukum allati arda'nakum da kuma uwayenku da suka shayar da ku ma'ana uwar da take ba mahaifiya ba amma wadda ta shayar da kai nono kana karami idan kana karami kana shan nono aka dauke ka aka kai ka wani gida wata mata ta shayar da kai to wannan matar haramun ne ka aure ta hakanan ya'yanta sun zama yan uwanka haramun ne ka aure su wannan duk suna nan a cikin littafin fiqhu kuma littafin tafsiri za a fahimta amma dai tun da ya zo a cikin littafin za mu karanta mu fassara allati arda'anakum wa akhawatukum min ar-rida'a haka nan yan uwanku mata ta bangaren arba'a ma'ana ƴaƴan wannan matar da ta shayar da kai to haramun ne ka aure ta wa ummahatu nisa'ikum haka nan uwayen matanku sirikanku kenan ko mata matar da ta haifi matarka to haramun ne ka aure ta yawwa wa raba'ibukum allati fi hujurikum da abolanku wadda suke ɗakunan matan a cikin gidanku kuna tare da su min nisa'ikum da dakhaltum bihinna wanda matanku da kuka riga kuka dukuli da su suka haife su fa in lam takunu dakhaltum bihinna amma in ba ku riga kun yi dukuli da su ba wato matan ka auri mace baka yi dukuli da ita ba sai kaga yatta da ta zo da ita agolan sai kaga ka fito ko kuma dama tana da ya tana da au tana da ya sai kaga kana son wannan yar sai a fasa wancan kai wannan wannan ya halatta tunda ba a dukuli ba ma'ana mujarradul aqdi la yuharrim am sabanin wancan inda uwar da ta haifi matarka ce to ita wannan daga nan da aka daura aure da ita wannan yar to uwar ta zama haramu an gane yawa sai yake cewa mene wa rabaikum allati fi hudurikum min nisaikum allati dakaltum bihinna fa in lam takunu dakaltum bihinna fala junaha alaikum amma idan ba ku dukuli da su ba to shikenan babu laifi wa halailu abnaikum da kuma ƴaƴan ƴaƴanku abnaikum ƴaƴanku ku da kuka yi halailuhum matan ma'ana matar danka halila ake ce mata matar wato ma'ana kai matarka sunanta halila tuka haka nan matar danka halila tu ibnika to waɗannan haramun ne ka aure ni matar ɗanka allazina min aslabikum wanda suka fito daga tsatsauta guguwa a su Mana ɗan da ka haifa ba ɗan da baka haife shi ba kun ga wato shari'ar musulunci akwai dukka hatta lafuzin da ake amfani da su akwai dukka kwarai da gaske dan ya fidda abin da malaman sanar da littafin fiqh za ga bayanan malamai akai ko an tajma'u bainal uqtayni haka nan daga cikin haramun din har yanzu shine ku hada tsakanin wato ya da kanwa yan mata guda biyu suna da kanwa ka hada suka aure su lokaci guda shi ma haramun ne illa ma kan salafa duk sai aka ce sai abin da ya riga ya gabata an yi shi a baya to babu laifi inna allaha kana ghafurur rahima dalle Allah mai gafara ne mai jinkai wannan suratul misali yace wa kana talaqu war raj'atu bi yadi rajul rajul bi yadi rijal da saki da kome a zamanin jahiliya a annan namiji yake yawa wa lam yakun lahumu haddun muayyan kuma da saki da komai nan ba su da wani iyaka mutum zai iya saki saki ɗari a zamanin jahiliya ya kuma dawo da ita sau ɗari ɗin nan eh, hatta haddada kuma al-islamu har sai lokacin da musulunci ya zo manzo Allah sallallahu alaihi ya zo da wannan shari'a mai sauƙi, mai daɗi mai ni'ima Allah madaukaki ya haddade abin ya sa masa iyaka saki uku wa kanat fahishatu zina sa'idatan fi jami'il awsat kuma yace zina har yanzu ta yi yawa ita ce ke rinjaye a dukkan sabakoki matakan wato rayuwa ko kuma wato tabaka tabaka na mutane na cikin manya akwai a matsakaita akwai a ƙananan mutane akwai aikin su kenan ai ta zina la nastabiu an naqussa minha wasatan duna wasatin babu wani aji na ajin mutane da za mu iya kebewa ce sun fi yawan yin zina sun fangu na sinfin ko kuma wani yanki na mutane a ce su ne suke ban da wani illa a faradin mina rijali wani sa sai yan kaɗan wasu mutane kwaya ku daga cikin maza da mata mimman kana ta'azimu nufusuhum mimman kana ta'azamu nufusuhum wanda wato rayukansu suna ji da kansu sosai suna ganin wato rashin hankali ne rashin mutunci ne duk da mutunci ne mutum ya rika ya ma rika yin zina saboda kawai mutuntaka suka ma watsar da abin shi da abin da ake ta'azzama da kusu mutum ka san akwai wasu mutanen da Allah madaukaki ya hore musu wata nafsiya a zuciyarsu su suna da ta saba ma Allah ma akwai kaskanci a ciki dan me za su kaskantar da kansu su saba ma Allah waɗannan mutanen manya ne a zuciyarsu ko da ba wai saboda wato wani hali na nasi ba ya abal wuqu'u fi hadhihi radila yana ganin ya abal wuku a kai fi hadhihi yana ganin nufus su zukatansu suna kin a ce sun auka cikin irin wannan abubuwa na kaskanci na sabon Allah wakana kanat al hara'iru ahsana alam min kuma a wancan zamani na jahiliya wato ƴaƴan mata wanda yake ƴaƴa ne ba bayi ba su halin su yafi kasancewa wato na mutunci fiye da wato bayi wa qammatul kubra babbar musibar hiya fi hiya al imam sune wato bayi in aka ce mace baiwa ce za a ga lokacin ba wani ba wata ka'ida kawai ko ina za ta je ta abin daga dama shi yasa lokacin da a hindu din da ma matar su fiya lokacin da aka zo ake cewa ga wasu sun yi zane shine take cewa hari abin da yake cewa al'uru ta zu har suke mamaki yanzu ya ya ta yi zina wani kun ga yanzu saboda ilimin su hatta na jahiliya ya tana kame kanta fiye da baiwa a wancan zamani Ya ce amma ku ga idan al'umma suka lalace suka bi waɗanda ba musulmi ba wajen al'adunsu suka koma al'adun turawa da mai kamar yanzu mai da muka samu kanmu yanzu ba zancen ɗago ko bawa kowa ba kuma ma ɗan manya ɗan manyan masu bi hmm, ballanta na ƙasa wanda su kuma ba tsaro ba komai a tsora mai yarinya talla ta fita tun safe har sai dare za ta dawo ba a san me ta je ta yi ba ga kuma masu jin yunwa nan karnuka iri-iri a kan hanya ko ina suka samu dama za su yi abinci Allah ya ce mu Allah ya wato gyara mana al'amuran mu tashi mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu kun ga haihuwa mutum ya haifi ɗa ba ba wai shi ba ne kawai ka zo ka haifi ɗa kawai ka yi aure ka kwanta da mata shi kenan a yau baka san yadda za ka yi tarbiyyar yaron nan ba ya kamata ka san cewa in ka yi sababi wani dan san tarbiyyar yaron nan ba ya kamata ka san cewa in ka yi sababi wani dan adam ya zo duniya saboda dugon maniyin ka to wajibin ka ne fa ka tarbiyyantar da shi ka sa shi ya zama mutumin kirki ba haka kawai ka yi tashi kenan ba ruwanka da shi kawai je rayuwar da ya zaba ba wani tun daga shekara uku bai san me ɗansa yake ba tun safe idan ya fita ɗan nan daga shekara uku nan yana titi shine ya shiga nan gida ya fita wannan ya mangare shi ya shiga nan har ya koyi rayuwar kare kansa da bala'i da musifa a kan titi kawai zai koyi abu kamar yadda dan wato dan zaki yake koyan fitina a jeji haka shi ma kawai zai saba da rayuwa wannan bai kamata ba in ka san ba za ka iya tarbiyya ba to ka zauna makakura saboda mas'uliyya ce ka tsora ma kanka kuma Allah madaukaki zai tambaye ka ranar tashin alkiyama akan wannan kiwon da aka baka bai halatta mu bar ƴaƴa haka kawai su yawo a titi ba mu san me suke yi ba ya kamata ki binciki yarki ina ta je gunwa ta je me ta yi me suka tattauna maganar mai suka yi waye a wurin yake shaida ba wai kawai a bata ta tafi inda ta ga dama ba aikata abin da ta so wai tana da aboki ta je taɗi ma yanzu wai an kai a ɗakin abokin a ɗakin abokin ake ko sai ta zo ɗakin saurayi a gidansu wai har ma ya sayo kayan abinci da wani rusho ta dafa musu abinci kuma daga nan ba a san abin da za su yi wa ai ta ta tafi duba ba wai sun ma musu a musulunce ba hatta al'adar mu da muka tashi muka sani a nan garin ai ba haka ake ba taɗi an san taɗi a kofar gida ake yin su ba a cikin ma zaure ba kofar gida masu wucewa suna ganin su a tsugune a jikin katanga duk da kuskuren da ke ciki wannan dai shi aka sani ana yi ita ce al'adar bahaushe amma a ce ga wani daki a cikin zauren gida na saurayi ne a nan yake kwana wai ta zo ta shiga a nan za a yi ɗaki to ba ɗaka gaskiya ba ya kamata lalle waɗannan abubuwan ka yaƙe su kai a matsayin na mai gida uwar gida ta yaƙe su idan ba haka ba to zancen fa a ce wai muna da mutunci a idan junanmu a idan wanda ba mu ba gaskiya bai taso ba sai ka ji ana cewa yarwa ne ga, can ta yi ciki yarwa ne ko kuma tun ana jin ma abin wani abu ne mai nauyi yanzu saboda abin an saba ma har ma an bar shi ma kawai shikenan ta ce to Allah ta roƙe shikenan maganar ba Allah ta roƙe sai addu'a Allah ba ku mu samu wannan abubuwan da kai cin ya kamata wallahi mu yaƙe su hmm? wallahi musta'an na zance ina yake karge mu koma ya zama ko wato jahiliyyar ta sake dawo mana Allah ya kiyaye gashi kuma gashi muna musulunci yace <clears throat> wa yabdu anna al-aghlabiyyah as-sahiqa min ahli al-jahiliyyah yace abin da ke bayyana shine mafi yawa in an ce al-aghlabiyyah as-sahiqa majority mai fadi yawa mafi girma min ahlil jahiliyyah daga cikin mutanen jahiliya lam takun tuhissu bi arin fil intisabi ila hadhihi fahisha la ilaha illa kun zantan da nake yanzu mutanen jahiliya ba sa jin wani nauyi ba jin Allahu alaihi wasallam fa qala sai yace ya rasulullah inna fulanan ibni sai ce ya manzon Allah wani fadana ne a hartu bi ummihi yayi zina da uwarsa fil jahiliya a zamanin jahiliya yanzu ga musulunci ya zo kuma ya tashi a cikin mutane ke wani fadar sa dinar yadda babu sa ga shi an haife shi fa رسول rasulullahi Sallallahu alaihi wa sallam, sai manzo sallallahu alaihi sallam a lokacin yace da shi la da'awata fil islam babu wata da'awa a musulunci mana wannan abun jahiliya ya wuce musulunci ya gama da shi kan ku tono mana waɗannan abubuwa zahaba amrul jahiliyyah al'amarin jahiliya ya tafi ku duba wannan tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi da shi akwai rahama a cikinsa akwai kyautai ina kai tunanin idan da yadda ake wancan cakudin da arguwar da rashin tsarin da kazantar da maguzancin idan da a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo ya ce musu ke shikenan duk wanda ya san yayi zina da wata ko an haifi ta to kowanne ya koma asali ayi kaza da kaza a gaggyara auren a faffasa a bata a juya a canza ya kike ganin abu zai faru duk wani asiri da baka yi tsammanin sa ba sai ya tozo a ko ba haka bane to musulunci kuma daga cikin bukatarsa ko manufofinsa shine rufa mutane asiri shi yasa aka ce idan mutum ya yi laifin shi kansa ko mutum ya je ya yi zina a koye an hana shi zo ya tona ya faɗa da kansa cewa ya yi kansa me yasa annabi sallallahu alaihi ya yake cewa kullu ummati mu'afa illa mujahirun illa al-mujahirin Ya gaba ɗayan al'umma ta Allah maɗaukaki zai tsare su ya ba su lafiya ya ba su zaman lafiya ya ba su mutunci banda masu bayyanawa mutumin da zai zo ya yi laifi kuma a gaban mutane yana nuna musu fa ya yi laifin wanda kuru-kuru ake ganin sa a cikin al'umma zai ja gashi nan yau an zo shi da yar wane ita yar wane an san ta shi din dan wane ne kuma an san shi a unguwarsu su wuce ya kama hannunta ta kama hannunsa sun tafi sun yi abin da suke wannan su ne ba sa cikin waɗanda Allah madaukaki zai wa mutunci ya tsare musu wato tarihin da bayansu da komai nasu Allah madaukaki zai tozarta su saboda me bayyana saban Allah shi yasa ake son mutum ya rufa wa kansa asiri ko yayi laifi domin shi kansa shukurin cewa kayi laifi kuma ba ka so kowa ya sani ai alama ce ta cewa kana jin kunyar kana jin kunyar mutane alal akalla ko ba ka ba jin kunyar mutane kuma alama ce ta cewa kana ba ka so dai a ga wannan abu kuma alama ta cewa insha Allah za ka tuba don haka mutum nan kuma ba ba wai magana fa ake cewa shi ka koma ka rika iya koyi ba yawa a koyan da ma an riga an hana Allah madaukaki ya hana kuma ya san kana yi to amma ka zo ka bayyana kuma gaban mutane shi kanka akwai wani ƙarin cin mutuncin ga kanka ga gidanku ga danginka duk wanda ya san ka ka ci masa mutunci sai ai kun ga dan gidan wani kun ga shi da abin da yake shine kaza shine kaza duk da kun san yanzu irin waɗannan abubuwan na maganar wai a yi maka ma cin mutunci dangane da gidan ma yanzu kun san kamar an rage ma ba a yi ko ba kamar yanzu an daina mazantan cewa kai a gidan wani ma akwai kaza saboda kawai yawan abu Allah ya ce amma fa wato wannan addu'a da nake faɗa hakikanin addu'a ce ta Allah madaukaki ya tsare mana waɗannan abubuwa kuma ya taimake mu mu tashi lalle mu yaƙi waɗannan abubuwa ban yadda da wannan addu'ar ta bahaushe shi na Allah ya kyauta shi kuma a cigaba da zama haka ba a rika daukar mataki mutanen unguwa harkar hisba din nan a goya mata baya yau a rika sa baki ba kuma wai harka ta wai ko misali da kan ga mutane ko a kama su ko ɗan ɗin duk mutane a hankali in ku duba in za mu ɗauki salo irin na yadda ake tsarin hayatin amur bil ma'ruf wal nahy munkar irin wanda ake a Saudi Arabia yanzu za ga da tausasawa da taushi da roƙo har yanzu suna da tsari na irin risala text text yin wannan da ake da shi da yawa a aika maka an ganka kai kaza kai kaza da Allah ka ji tsoron Allah ka daina kaga wannan ita ma hanya ce ta jan hankalin mutum kuma idan aka bar abubuwan haka ba a jan hankalin mutane ba a yi musu wa'azi abubuwan fa za su ci gaba ne wata ran sai zo su fi karfin mutane yawa dole a rika taimakawa a ja hankalin masu wannan abu wani kawai haka ya fahimci haka ake rayuwar saboda na farko iyayensa ba su sa shi a makaranta ba ba su tarbiyyantar da shi ba bai kuma samu wata tarbiyya a ta ko a gaban wani malami ko wani abu ba haka kawai ya zo da doya take zuwa haka ya samu kansa ma'ana bai san akwai wani tsari na rayuwa ga yadda zai kaza ba ga yadda zai kaza ba a koya masa don haka a nan idan aka ce za a koya masa yanzu taimako ne gare shi mu taimaka wa mutane mai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaki ɗan uwanka ko azzalimi ne shi ko wanda aka zalunta ya za a za a taimaki azzalimi shine a kama da ana shi zalunci ya takaita ya tsaya haka domin in ya wuce ya ci gaba to zai cuci kansa kuma zai cuci wasu to mu taimaka ba wai da faɗa ba turawa abin da yasa ba sa son wannan tsarin na amurka za mu wannan da ake ce hizba ai so ba sa so ne mutanen musu yaro ko ba haka bane sai sa suke yakar abun ba sa so a rika yin wannan aikin alhala mutane ne duka duk inda ake yin wannan abu to za a ga cewa suna bayan waɗanda suke fitowa suna tsagera suna cewa su ba sa son wannan abu su suke taimakon su da kuɗi da fikira da tsari na yadda za a yi abubuwa don haka idan mu muka tashi kuma muka yi amfani da usulubi mai kyau in muka kyautata usulubi ta hanya mai kyau ka ja hankalin mutum da tausasawa da nuna ƙauna ba da zagi ba in an ga mutum go da wata hanya ce kai ku tashi ku ba mutane ne kai ku daina kaza ko ku je ku gore su ba da wannan usulun za su daina ba duk dan adam din da yake jin shi yana da yancin yayi abin da ya ga dama to fa idan baka bi masa ta hanyar da zai gyaru ba ka cire wannan abin da zuci daga zuciyarsa shi kansa ya ce na hakura na daina yau wannan fa shi ita ce nasara amma an kai amfani da karfi gwamnati ita ce mai amfani da karfi ko ba ka ba to idan gwamnatin ba ta yi wannan ba mu abin da za mu yi shine mu bi da sauki mu ja hankalin mutane taimakawa miƙa musu yan kyaututtuka yan takardu pamphlet kanana a riƙa rubutawa ana bayarwa hukuncin kaza fa kaza ne wani bai san hukuncin bane shi yasa yake yawa dan Allah a taimaka kar a bata mana society nan a gyara ayi kaza yi kaza kuma a riƙa fito da wasu programs a masallatai yadda za ko kuma a riƙa wayar wasu programs ko a masallatai ko a wasu wurare wannan na samari ne kawai mafi yawan wato masu yin da'awa sun saki wannan abun ne ba a yi yana da kyau mu tara tunani bu daya mu rika irin waɗannan din ka tara wani tsari wani zama kawai da samari kawai ka taimaka samari duk in wani ya zo ma ya kai shekara ashirin da biyar ya haura ta ah, kar maka lawa yana kuri yau ba da kuma kike yawa wato samari samari sabon tashi sabon tunani a rika ta musu tunani mai kyau ta hanyar karantarwa ko ta hanyar yin boko ne ka sa musu kai ko ta hanyar koyar da turanci ta hanyar koyar da menene sai ka samu hanyar su inda zaka sa musu tunani mai kyau tarbiyya mai kyau ya zama cewa su juzu'i ne na wannan society din juzu'in da ake alfahari da shi don barin mutum ya girma shi kadai fa wato ba mai ba shi tarbiyya ba sai shedan in ka bashi shi kadai za ka sha Allah ina sa ran yan uwa za su yi tunani akan irin waɗannan abubuwan kuma su ba da shawarwari nan gaba za mu kullo da wasu abubuwan sha Allah da za a kai kan na samari kawai zama da tattaunawa za ku ga wasu malamai da alamar ke ba su irin wannan baiwar sai su je wata unguwa sai su tara samarin unguwar kawai a ce yau na gayyace yake cin abinci da rana ko da dare kawai za mu haɗu a wata gona mu zauna a cikin fita abubuwa a tattauna a gida kai mai kake yi ya rizal ɗinka ya yi kyau ko bai kyau ba kafin ɗan adam idan ya zama ba wanda yake nuna masa ƙauna ba yana lalacewa ko ba gaba kawai wurin idan ya taso a gidansu ba a san ba a kula da shi ba abu kaza yake so an yi masa a dan biya masa kuɗin makarantar <clears throat> ya gagara to sai ya samu wani haka zai zauna da shi sai ya je yana kaunarsa ya ce zan baka shawara kai kaza kai kaza ka je karatu kuma ba wani lalle ka ba da shi kuɗin aljihun ka ba ba za ka iya samowa a je a biya wannan kuɗin makaranta ya gama sakandare ya gafe shiga jami'a a biya masa kaza a biya masa kaza nan zai ga al'umma ta gyaru yau sawa'un a gefen bokon gefen arabiya din jin mu taimaka wannan abubuwan shine zai samu zauna lafiya domin an samu kwanciyar hankali Allah ke mun shiga <clears throat> wasu abubuwan duk da yake dai akwai amfani su ina ne muke rawa abu dawud mun gama nan ko sai Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la da'awata fil islam za'aba amrul jahiliyyati al waladu lil da na wanda aka same shi a gun ne shine ma'ana al waladu lil inda aka haifi da ma'ana inda aka ce a gidan wani aka haifi da to dan gidan ne shike kar ku tuno mana wani abu yana gidan wani yanzu eh ko me aka yi a tsakani kan ku tono mana ba ma bukatar jahiliya ta gama an wuce ta an take ta musulunci ya zo za ka ku tono mana a ce wane ai asalin sa dan wane ne da ma kaza kaza aka yi yasa aka same shi a rufe waɗannan abubuwa da ai musulunci kuma yanzu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace walil ahiri al ajr wanda kuma yayi zina to hukuncin sa shine wato ne dutse ma'ana za a je ta al waladu lil firashi walil ahiri al ajr wa kanat ah, ina ne yace wa qissatu ikhtisami sa'd ibn abi waqqas wa abd ibn zam'ata fi um fi amati zam'a wa huwa abd alrahman ibn zam'a ita ma'rufa kissan nan da da da aka yi tsakanin sa'd ibn abi waqqas da kuma abd ibn zam'ata wani daga cikin sahabbai abd ibn zam'a dangane da ibn amati zam'a shi zam'atu a jahiliya yana da wato wata baiwa sai ta haifi wannan ɗa sunansa abdu mun gane sa'ad ibn abi waqqas yana da ɗan uwansa da ya zo mutuwa sai ya wasiya sai ya ce ɗan nan fa abdu ɗan gidan wance a gidan zam'atu to ɗana ne don haka ka karɓo min kayana mun fahimci abin ma'ana yana nufin ya yi sadu da wannan baiwar an samu wannan ɗan abdu zam'ata to shi ne a lokacin nan yau sai ya zo yake cewa ai gashi wannan ɗa ɗa nasa ne suka zo aka yi sami gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin nan yayi hukunci da wancan abu cewa alwaladu lil firash mun gane cewa ba wani abu da zai tabbatar da wannan tunda dai wannan ɗa yana nan gidan zama a je ya zauna a can amma sai ya duba kuma sai ya ga wannan ɗan ya yi kama da ɗan uwan sa'ad ibn abi waqas hakikatan mun gane wannan to shi amma shine a lokacin ya dai dakatar da wannan abu aka yi wancan hukunci har ya umarci saudatu bintu zam'a Wanda take yar uwar wannan abdu bin zam'a ne sai ya umarce ta matarsa kenan matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saudatu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta umarni yace ihtajibi minhu yace ki sa hijabi tsakaninki da shi domin asali da ko dan uwa da yar uwarsa ai babu hijabi zai iya shiga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na kanin matarsa ko zai kuma je dakin matar wato matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin ta na me iyayarsa ce to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sauda yace ki yi hijabi ba ke ba wannan abdin ya rika shigowa guri saboda me nan yayi amfani da hikimarsa da karinar da ya gani ta kyakkyawar kamar da take tsakanin wannan saurayi da wa dan uwan Sa'ad ibn Abi Waqqas da ya kun fahimta nan hukunci ne bil wancan kuma hukunci ne da shari'a bai ce a ɗauko ɗan a kawo shi nan ba ya bar shi cewa ɗansa ne to amma ya umarci Masu cewa ta yi hijabi kun ga amfanin lullufa waɗannan abubuwan na jahiliya kun fahimci wannan kisar yace to wannan kisar ma'rufa ce wanda duk ya karanta ya santa ya san cewa irin waɗannan abubuwa na alaƙoƙin jahiliya suna daga cikin abin da ke bata wato nasaba Allah ya yace wa kanat alaqatu rajuli ma'a auladihi ala anwa'in shatta ko lokaci yayi la ilaha illallah amma sai kai muku to me a gaba za mu tsaya kanka? me akwai yawa sosai to sai mu tsaya insha Allah sai na gaba sai mu tura kai zuwa lokacin da zamu gama da fatan ana fahimta Allah kuma ya sa mana fa'idar abin da mu karanta duk wani abu da yake cikin karatun nan na fa'ida na alheri Allah ya ba mu ikon aiki da shi abin da yake kuma an ba mu kissar wasu abubuwa ne marasa kyau na al'amarin jahiliya Allah ya zare tunaninsu daga kan mu karma muke zamu yi Allah ya kiyashe mu sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ba ina tambaya wai me yasa yahudawa suke cewa su ƴaƴan Allah ne da me suke kafa hujja to ai da ma magana ba ta hujja ba ce duk wanda ya ce ma dan Allah ne dama ba magana yana da hujja ne Allah ne ya ba su a kun ga halal ne ko manzo Allah kuma ya nuna mana amma ai ya hana mana mu yi siyamu dar ko me siyamu dar azumin kullum a ce kullum azumi gidi kullum a ce azumi ba baka hutawa to wannan sabon sabo ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an hana shi kun ga aka ce a ce mai kyau amma idan mutum ya wuce iyaka wajen yin ta an hana haka nan mutum lafin filin dare ya tsananta wa kansa har ya zama ya ki yin bacci kuma ga yana buƙatar bacci kun ga wannan suna shiga babin guluwi to wannan ma za ka dora shi ne a babin guluwi in asalin yin waka ya halatta to kada kuma ya kai ka za a ce ka aje alqur'ani to abin kuma ya wuce iyaka hmm. qur'ani ai duk abin da za ka yi yaban manzon Allah yana jin ta gaya mana nan yaban da zaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba salati bane domin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madauki mana nafsi akan cewa shi da mala'iku suna yin salati kuma umarci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mu ma aka umarce mu yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace mana man salla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran idan mutum ya yi min salati daya to Allah zai masa salati goma kun ga duk wannan amma shi wannan salati in kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata daraja ce da kai aikin ka zai kara masa ko kuwa Allah ne ba mai kara masa ko ba ka bane wannan kuma idan ka zo ka karanta alqur'ani wannan ba ina nufin wato nuna kar'ayi salati ne yawa lalle ai salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga kuma ma irin ladan sama Allah madaukaki zai ba mutum lada ko zai masa irin salati na sama wani san irin sa ba guda goma to amma idan mutum ya zo ba ma salatin bane kawai waƙe ne da yabo ya zo ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya auka cikin wuce iyaka wajen wannan yaban kuma wannan yaban wanda ba salati ba da aka umarce mu ba zai kara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata darajar da Allah maka kuci dama bai riga ya bashi ba kaga ashe ka zo ka bar shi saboda alqur'ani ai ma'ana ka bar alqur'ani saboda shi wannan ba daidai bane ya kamata mutum ya bar irin wannan abu ko kuma duk da ya halatta ya rika hadawa ya mai da hankali kan alqur'ani domin alqur'ani shine albarka da rayuwa ga tunani da shi wannan addini irin ladin da zaka samu ma shi kansa ba a kwatanta shi da wato Ko wani harafi ba ko na qur'ani in ka karanta ladan nawa ake samu ladan goma ladan na goma ma san me ladan ba yau wani abu ne da Allah madaukaki ya ajiye wa dan adam kowane harafi da in ka kace bismillahir rahmanir rahim guda nawa ka samu harafi nawa sai bismillahir rahmanir rahim goma sha tara goma sha tara nan kaga ka samu lada ɗari da tisa'in kuma ka san me ladan nan ba liman suna cewa lada ɗaya na Allah ya fi duniya da abin da ke ciki to ka kai tawaki wanda ba ka da tabbacin ba sa cikin waɗannan wanda harufan su ko wanda ɗaya za ka sami irin wannan ladan a ya kamata karke wasa da alqur'ani Allah ya kyau a wannan kuma yana cewa mm, ba wannan muke so ba akwai wanda ne bashi yawa wannan yana cewa malam ya yi maganganu game da bidiyo'i da yadda ake gane su bisa wasu ka'idoji to shin akar maka lahu mutum zai iya mai da kayan lefe su akwati mai taya cikin alama a ko cikin al'amarin sadaki kai da zai biya na auren wata mata da zai yi ko a'a ƙarin bayani to abin da ya shafi muna mun akwai buƙatar malamin ya fahimci ko kuma ya koma ya sake muraja abubuwan da muka tattauna ne ake nufi da bid'a a wani babu ita samun bid'a hmm? babin ibada abin da ya shafi harkar mu'amalat na aure idan ba an sami nassi da aka sabawa ba al'adar mutane duk ta bambanta a ko'ina suna yin takar a sai idan an sami tsanantawa abin ya yi tsanani da yawa a ce malamai su nasiha a ragwanta wa samari amma ba asalin wannan abin ko ya shiga sadaki ko ya shiga cikin wani abu daban wannan tsari ne da shiga cikin wannan babin da bid'a ina fata mun fahimta yau da haka ba wani laifi ne a cikin sa duk da na san malamai a baya an yi ta tsanani haka sosai a sa wani ma ana cewa in yi irin wannan auren babu to ba dalili akan wani wannan kuma yana cewa don Allah malam ina neman addu'a daga gare ka akan wata bukata ta da nake nema a wajen Allah don hakika malam da kai da yan uwa musulmi nake neman addu'ar ku Allah ya maka wannan addu'a yake so muna roƙon Allah madaukaki ya biya masa bukatarsa da tamu baki ɗaya wadda take ta alheri ce yawa duk abin da ke kuma na sharri Allah ya da shi daga zukatanmu da haka muna roƙon Allah madaukaki ya biya wannan bawan Allah bukatarsa ah, wannan kuma yana wata tambaya ya ce shin malam ya halatta a haɗa sunayen Allah kamar haka saboda sauƙaƙawa makaina kada in manta su ko hakan ma bid'a ne to sai wani misali yasa b sai sa shine al-basiru a al-awwal n an-nafi'u d al-ghafaru s as-samad wai sai ka jera kamar sunayen Allah kenan duk sai ka sa musu wannan sai ka sai zama idan ka haddace waɗannan din kamar ka haddace sunayen Allah to wannan tsarin da mutum shi dan yanzu idan ka haddace wasu harufa ne da ka haddace kai ka tsara su ka haddace ba sunayen Allah ka haddace sai dai idan kana nufin ta eh, taimaka ma wajen sauƙin ka halarta sunayen to kila wannan zai iya zama a tsaye wato wata dariƙa ce da ka fidda ita don ka haddace suna Allah wannan kuma a talibin ilimi dabarun hadda ba a matsala a cikinsu. don wasa'il ne ba su ne gaya ina faɗin mun yi magana akan wasa'il da gaya ko yau a nan sai iya zai iya shiga cikin wasa'il wanda ba laifi ba amma irin waɗannan abubuwa mun san mafi yawa mutane suna yin su sai kaga sun zama wani abu daban yau idan ya zo yi su wata lauha wata lauha wani allo-allo haka sai ya zo kila ya ta yi a gidansu ila yaranka ko ta taso sosai su tsammanin ko da layi layi ko makamancin wani ko wani hadimi ne da wani tsari da makamantan irin waɗannan abubuwa za ka dai a kiyaye irin waɗannan wannan kuma yana cewa shin malam gaskiya ne cewa a ta rabu gida biyu mai kyau da mara kyau wannan mun amsa ko a lokacin karatu cewa duka a wasu malamai sun faɗa cewa ta su mai kyau da mara kyau amma wannan tafsirin din ba a gina shi akan dalili ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ne kullu bid'atin dalal Allah ya samu dace muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da mu akan sunnar manzon sa sallallahu alaihi wa alihi sallam sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi